Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau Laraba 24 ga watan Agusta na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. da farko ga kanin labarai da sanyin safiyar yau laraba girgizar kasa mai karfin gaske ta afka a tsakiyar kasar italiya ta yi mugun barna a yankuna da suke kusa da inda ta faru har aka talaka mutane 37 mutum ɗaya ya mutu wasu talatin kuma sun ji rauni sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye a wata mota a ƙasar thailand yau laraba mataimakin shugaban amurka ya isa kasar turkiya yayin da dakarun kasar ta turkiya suka kaddamar da hari na farko cikin kasar syria A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno na ci gaba da shirin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa yayin da 'yan gudun hijira da yawa suke komawa garuruwansu. Bayan haka za ku ji fatan wasu 'yan Najeriya game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a Najeriya. Muna kuma ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa da mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗaliban nan da aka sace a makarantar sakandaren garin Chibok. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. da sanyin safiyar yau laraba girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka a tsakiyar ƙasar italiya ta yi mugun barna a yankunan da suke kusa da inda ta faro har ta halaka mutane 37 wannan adadi na iya ƙaruwa hukumar kula da lamura a ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta kiyasa ƙarfin girgizar ya kai maki 6.2 a sikeli girgizar ta hauku ne a wani wuri mai tazarar kilomita 10 kudu maso gabashin garin da ake kira nosiya an ji motsin ƙasa a wurare masu nesa daga inda girgizar ta samo asali har a rom babban birnin ƙasar da ke da tazarar kilomita 150 daga nosiya girgizar ta auku ne da misalin karfe uku da rabi na dare sannan aka samu ƙarin numfasar ƙasa daga bisani wata hukumar tsaron ƙasa ta farin kaya ta ce ɗaruruwan mutane sun jikkata wasu masu yawa suna buƙatar muhalli na wucin gadi galibi girgizar ƙasa irin wannan mai ƙarfin gaske kan rusa gine-gine wadda zai janyo mace-mace in ji shugaban hukumar mai suna fabrizio Cusio. mutum ɗaya ya mutu wasu talatin kuma sun ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a ƙasar thailand al'amarin ya auku ne a jiya talata hukumomin ƙasar sun ce an ajiye motar ne a haraba wani otel da ke garin fatani da ke gabar tekun ƙasar Fashewar ta ratattaka kofar shiga otel ɗin da kuma gine-gine da suke kusa, ciki har da wani shakatawa na masu koyan waƙoƙi da wurin tausar jiki. Duk waɗanda harin ya ritsa da su 'yan ƙasar ne. Tun da farko wani bam da aka ɓoye a wurin adana motoci na otel ɗin shi ya fara tashi, amma 'yan sanda suka ce babu wanda tashin bam ɗin ya jikkata. harin da aka kai jiya talata ya biyo bayan jerin hari da bama-bamai da aka wato da aka shirya a garuruwan da suke da farin jini ga 'yan yawon bude ido a kudancin kasar lamarin ya auku ne tsakanin ranakun sha 11 da 12 ga watan nan mutane hudu ne suka halaka wasu masu yawa kuma suka jikata yankin yana fuskantar gwagwarmaya ta tsawon shekaru goma sha biyu daga musulmai masu ra'ayin aware a lardunan da ake kira yala da fatani da narathiwat lamarin da ya hallaka mutane 6,500. Yau Laraba mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Turkiyya yayin da dakarun ƙasar suka kaddamar da hari da farko cikin Siriya inda suka auna mayakan sa kai na ISIS da kuma 'yan tawayen Kurdawa. haka kuma mr biden ya isa kasar a daidai lokacin da jiragen yakin amurka suka tallafa kutsawar da sojojin turkiyya suka yi cikin siriya mataimakin shugaban na amurka tare da prime minister kasar binali yildirim za su yi taro na haɗin gwiwa da manema labarai bayan da ya gana da manyan jami'an kasar ciki har da shugaba rajib tayyip erdogan a ankara babban birnin kasar Mr. Biden shine wani babban jami'in gwamnatin Obama kuma na hannun damansa wadda galibi yake wakiltar fadar White House a harkokin diplomasiya masu sarƙaƙiya. mataimakin shugaban na amurka ya yi suna wajen kulla dangantaka da shugabannin kasashen duniya ciki har da erdogan mutumin da biden din ya kira da daɗin abokinsa yau laraba ne shugaba erdogan ya sake nana ta kira ga amurka ta miƙa wa ƙasar malamin addinin islama nan ɗan ƙasar fethullah gulen wadda yake zaune a nan amurka dangane zargin da ƙasar take yi masa cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a ƙasar wadda bai sami nasara ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa jiya talata cewa buƙatar da turkiya ta gabatar na neman a miƙa mata malamin ɗan shekaru 75 da haihuwa amma buƙatar bata fito fili ta nuna shaidar irin rawar da gulen ya taka a yunkurin juyin mulkin ba jami'an ma'aikatar shari'a ta amurka sun ce za a yanke shawara kan batun miƙa malamin hakan zai ta'allaka ne kan shaidar da aka gabatar da kuma irin sharuɗa ko ƙa'idoji da suke kunshe cikin yarjejeniyar miƙa juna mutane da ƙasashen suke da ita. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata ministan yada labaran kasar sudan ya ce yanzu haka shugaban 'yan hamayya kasar sudan ta kudu rick mashar yana birnin khartoum domin a yi masa jinya ministan ahmed bilal ya gaya wa kafofin yada labarai na kasar cewa an kawo mr mashar cikin wani yanayi mai tsanani bilal ya ce mashar yana fama da alamun ciwon kirji da kuma kafa kuma yana cikin mawuyacin hali saboda ya yi tafiyar fiye da kwanaki goma sha biyar Bilal ya ce sun shaidawa hukumomin Sudan ta kudu wannan batu. Shugaban Sudan ta kudu Silva care ya kori Mashar wanda shine mataimakin shugaban kasa na daya bayan da sabon fada ya barke tsakanin sojoji masu biyayya ga shugaban kasar da magoya bayan Mashar a Juba, mutumin da shi Kiir ya dade yana adawa ko gaba da shi. Sabon rikicin ya barke ne a watan jiya, lamarin da ya tilastawa dubin dubatan jama'a tserewa daga kasar. a yankin somaliya da ake kira somaliland shugaban kasar yankin ahmed mohammed silanyo ya gaya manema labarai a hagisa jiya laraba cewa fiye da yan yankin su miliyan ɗaya ne suka sanya hannu na bayyana goyon baya ga hukumomin ƙasa da ƙasa a amince da yankin a zaman ƙasa mai cin gashin kai hakan ya nuna buri da dagewar jama'ar yankin somaliland na ganin sun cimma manufarsu da suka hakikance kuma su kare yancinsu wadda shugaban ya ce ba abu ne da za a ɗauka da wasa ko a yi biris da shi ba in ji Silanyo. A shekarar 1991 ne yankin Somaliland ya balle daga kasar Somalia bayan da suka gwabza yakin ba sasa na shekaru uku. Yankin yana tafiyar da harkokinsa kusan mai cin gashin kai sai dai babu wata ƙasa da ta ɗauke ta a zaman ƙasa mai cin gashin kan nata. A martaninta kan wannan batu Somalia ta sake nana ta kiran da a haɗa kai. yankin somaliland yana da tasiri gare mu in ji wani dan majalisar kasar somaliyan wato muhammad umar dalha a tattaunawa da yi da muryar amurka Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da rahoto daga jihar Borno inda gwamnatin jihar ke ci gaba da mai da 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa garuruwansu waɗanda a da suke hannun 'yan Boko Haram. Yanzu haka mutane da yawa daga ƙaramar hukumar Askira Oba sun koma garuruwansu. Haruna Dauda wakilan sashen Hausa na da ƙarin bayani. mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mandur ne ya shaida a murya amurka lokacin da yake zantawa da mu a garin maiduguri ya ce yanzu hakan an riga da an kammala kwashe dukkanin waɗanda suka fito daga wannan karamar hukuma na askira uba kuma nan ba da jimawa ba za a kwashe sauran ƙananan hukumomin zuwa garuruwansu yayin da a gefe guda kuwa gwamnati za ta ci gaba da gyare-gyare da kuma gine-ginen gidajen mutane da ma ma'aikatu da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka lalata gaba dai ƙarin haske da alhaji usman kwa mataimakin gwamnan ya yi game da koma komawar waɗannan 'yan gurin hijira zuwa garuruwan nasu na asali gaba ɗaya wanda a cikin lokacin da suka gudo nan wanda suka muka mai da su gaba ɗaya shine askarawa wanda babu kaɗan kaɗan da muke mai da su kuma muna zato muna kuma muna roƙon Allah ya da kafin nan da ƙarshen Disamba yawancin mutane mu za su duka za su kuma kayuka su don mai girma gwamna da kuma a gargashin taimakon yan uwa duka ana kan gyara su. ɗaya in allah ya da muna zato kuma muna roƙa kafin nan dai rani ta shigo jama'a mu duka za su zamu da su gida. To ko me mataimakin gwamnan zai ce ne game da jita-jitan da ake yi na cewa gwamnatin jihar Borno na karban agajin gaggawa daga manyan kungiyoyin kasashen duniya. Ga dai abinda da mataimakin gwamnan ke cewa. Mu dai mu gode muna gode ma wanda suke bamu abinci. Ni a sani na mataimakin gwamna. Misali ma wannan yan IDP suna karkashin na ba ma karba kuɗi. Abinci ne da da kuma yadda mu iya kayayyakin da mu iya gina kasa mu. Zan iya tuno wanda ya bamu mai tsoka shine Dangote, Alhaji Aliyu Ya ba wanda ya ce ya bamu biliyan biyu biliyan goma mai gwamnati mai girma gwamnati ce baya son kuɗi a kawo kayayyakin gini yadda za a yi talafa a gyaggyara garuruwar jama'a akwai abu yanzu ma a nake kira maka dan a cikin ma yanzu ya kawo mana tirole sama da kusan ɗari hudu yanzu saboda ana buga blok yanzu a gigina amma a kasane na dai kuɗi a bamu ba mu taba karɓa ba mu san cewa na taba mun taba karɓa kuɗi ba amma abinci kam maimako kuɗin da za a ba mu kuɗi a ba mu abinci shine bukatar jama'a mu kuma yadda za mu gyara mahallin jama'a mu da shi to ganin cewa akwai kungiyoyi da dama da ke kirarin cewa sun kashe kuɗi masu yawa wajen tallafa 'yan gudun hijira a jihar Borno ko me mataimakin gwamnan zai ce game da wannan kuma a in mutum ya kama ga ziyara mai eh, zo shi ma kashe kuɗi ne balle ya kawo maka abinci dole kuɗin da suka kashe din ba za mu je ba su kashe kuɗi ba sun kashe kuɗi a abinci da kulawa da magungunan suke kawo mana sun kashe kuɗi amma ba wai sun ba mu kuɗi ne muka ansa ba amma sun taimake mu ta hanyar ilimi sun taimake mu ta hanyar lafiya ta mai kuma ta hanyar ciyar da jama'a so dole ne wani a ce sun kashe kuɗi to ko yanzu kan adadin yan gudun hijiran sun kai nawa ne ka san yan gudun hijiran akwai wanda suke zama da yan wansu akwai kuma wanda suke zama kansu akwai kuma wanda suke karkashin gwamnati a wanda suke karkashin gwamnati da muka san cewa ana ciyar da su dire da rana ya kai dubu ɗari da saba'in da wani abu wannan wanda gwamnati take ciyar da su a zaune suna zaune a kam dum dum dum banda wanda kuma ana taimaka musu wanda suke zama da yan wansu kuma banda wanda suke zama taimaka musu wanda suke zama kansu mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durkwa kenan karamar hukumar askira obade ita ce karamar hukuma kaɗe da ke da sarakuna guda biyu a cikinta wanda suka haɗa na garin oba da kuma askiran wanda kuma tuni suka riga suka koma garuruwansu sai dai sarakunan da suka fito daga garuruwan da rikicin ya daidaita kamar na diko da bama da kuma goza na ci gaba da samun mafaka ne a bambarnin maiduguri saboda kusan dukkaninsu an kona su kurmus haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mu guda ɗaya ga kasar mu guda ɗaya kai da ni zauna lafiya a gaida haruna dauda Yau ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya. Wasu 'yan kasar sun bayyana fatan su game da wannan ziyarar ga Hassan Umar Tambuwal. a sakamakon ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kawo a najeriya yan najeriya sun bayyana fatansu sunana alhaji abu madana shamanin nato na boli shafta wannan jim kerry muna fatan ya sauka lafiya da ya zo mana lafiya ala kashi gidansa lafiya bayan haka kuma na fatan amerika ta taimaka mana da abin da ya shafi tsaro wannan ziyarar da ya kawo muna fatan za ta amfani mu yan najeriya na game da fatan mu tsaro ya inganta bayan haka kuma muna tattalin arzikin kasa yadda kasar nan ake fama da rashin al'amura muna fatan ya zama su ta taimaka mana mun samu sauƙin wani al'amarin muke ciki na rashin rashin tattalin arzikin ƙasa kuma kar manta da Najeriya har abada abin da muke fata kenan sunana Aminu Ibrahim Inyes ina zaune a nan Bodija Trailer Park Ibadan menene fatan ka ga ziyarar da John Kerry ya kawo a Najeriya ah, ina mai fatan alhairi yadda ya tuna da mu Najeriya ya kawo mana ziyara ina mai fatan yadda ya zo Najeriya lafiya Allah ya mai da shi ƙasarsa lafiya kuma ya samu ƙasarsa lafiya gaskiya to bayan wannan fatar ya koma gida amurka lafiya menene fatanka kuma gare shi to yadda ya shigo kasar mu ya zo ya ziyarce mu ina fatan bacin kwana biyu wannan ziyara ta ƙara mana haɗin kai ta ƙara mana danƙon zumunci ta ƙara mana yalwar zaman lafiya tsakaninmu da amurkawa da kuma su a matsayinsu na turawa da kuma mu a matsayinmu na baƙaƙen fata ina fatan wannan ziyara da ya kawo allah ya sa ta zama danƙon zumunci tsakaninmu da su da zama zaman lafiya gaba ɗaya na muhammadu tajudin aremu to ina nan kaso a bodija jin kirin da ya zo a najeriya to allah kara mai girman shi to a najeriya muke zo yi eh mamu abun alheri kaman cewa kowa idan ya samu dadi wannan irin dadi kenan to dadi a fara daga wuta hanya to na uku cewa duk kamfanin da yake najeriya su karba yaran mu da suka gama a makaranta kowa su ci gaba samu aiki kuma sunana sabiu ahmadu kofa bodija ibada to fata na da eh, eh, mai girma john kerry da ya shigo cikin najeriya shine muna farko dai muna masa godiya kuma da fatan ya zo lafiya da fatan kuma zai koma gida lafiya da yadda allah to alherin da muke nema idan allah ya sa mun samu kuma ci gaba muke nema kamar wanda zuwansa din ya zama to mun samu wani ci gaba a bangaren tsaro da sauran hanyoyi na ci gaba to shine muke masa ya taimaka eh, wa fasahar zamani mu samu mu samu ci gaba da abubuwa na zamani samu samu ci gaba a Najeriya domin yaranmu da sauran kuma mutane na Najeriya gaba ɗaya kowa ya samu jin daɗi a cikin wannan al'amura Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal. Biyo bayan bayyanar hoton bidiyon da 'yan Boko Haram suka fidda kwanan nan inda suke bukatar gwamnatin Najeriya ta sako musu 'yan uwansu su kuma su saki 'yan wato ɗaliban nan da suka sace daga makarantar garin Chibok. Mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da ke cikin hoton bidiyon ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka ta ceto 'yan matan nan. Ga hira da ta yi da Hassan Maina Kaina daga Abuja. Madam Esther Yakubu ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan Chibok ta yi wannan kira yayin da muke tattaunawa da ita a nan Abuja. Shirin da aka bayar ni a gani na ba wani abu mai wuya bane ai a ba su su ka karɓa naka ne ai. To ai mama wasu suna ganin cewar kamar a ce a sako su 'yan boko da suke tsare kamar zai haifar da ƙarin wani barazana ga tsaron ƙasa. Ran mutum ya fi komi dukiyar duniyar nan. Idan mutum Najeriya na ya gama da 'yan matan mu ba kwata kwata tun da aka fashe su sun ta kamfen nasu da in an zaɓe su za a yi kaza kaza to sun mulki shekara da shiru in mun je wajen su ba sa so su gani mu kwata-kwata da muka je on 14 of April kwana goma sha hudu ga watan January da muka je sun ce ba su ma san inda ɗan matan suke ba amma kuma last group video ina wajen su eh, to Amina Ali ta fita har yanzu ba su sani ba sun san da ɗan matan suke ma fiye da mu ba su yi niyya fita da ɗan mata ba damuwarsu kawai tattalin arzikin Najeriya yana gurguje shi ne matsalansu. To yanzu idan kika duba irin kokarin da gwamnati ta yi a cikin dan shekara ɗayan da ta hau mulki a bangaren ku kun ga musu irin kokarin da ake don fitar da yan matan naku? To shi kokari sun kwasa ruwa amma kuma shi da bakin shi ya faɗa ran da aka rantar da shi yace ba zai ce ya sha farfin boko haram ba sai an samu yan matan ba abin da ya faɗa da bakin shi da aka yi rantarwa e eh, to kuma yanzu yana cewa sun sha karfin boko haram amma yan matan babu sai ai alkawarin bai cika ba To yanzu mama ƙarshe menene fatanki? Fata nan abinda mutane suke bukata kai magana da bashi na nima ana da bashin ka. bai kamata ni na ra'ayi na cewa me zan gaya ma gwamnati ba sun san me za su yi in sun san responsibility na mutanen Najeriya da yake hannun shi. Rai kuma ba za ka haɗa shi da tattalin arziki ba. Ran mutum ɗaya ma, balle ‘yan mata ɗari biyu da goma sha takwas. Ba a ma magana ba sa so ma a yi magana, in wanda yake magana ma ana so ne a yi shiru da kai. Ba yi adalci ba. da a ce yanci ne ya faru da ita za su yi hakan yadda suke yi da mu domin talaka ba mai a cibok so in sun cire 'yan matan cibok ba zai amfane su komai ba amma kuma allah ya san da su daya daga cikin iyayen 'yan matan cibok da 'yan boko haram ke garkuwa da su kokarin da na yi don jin tabakin fadar shugaban najeriya ya ci tura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria 'yan mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakon Muhammadu Laminu Ali dan asalin Ghana kuma mazauni New York. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin cewa ayyuka uku yake yi a rana guda kuma na tambaye shi ko waɗannan ayyuka uku ba su karo da juna. Eh da yake ɗaya wannan nan kusan kamar ni ne bosun kai to cikin ayyukan da nake ɗayan wannan kamar aikin kaina ne nake yi amma wayannan contract ne za su kira ka ga aiki kaza sau da yawa shi na inspection an aikin da nake samu dare nake samu aikin court kuma na safe nake samu ce yasa yana da wuya sau da yawa in samu wato cikas ta wurin zuwa in je in yi na ayyukan duka ba Muhammad Lamin eh, to yakan waiwayi gida ko kenan ai in na aiki ne kaman wata tara she na je gida in kaman wata uku da rabi ko wata hudu in je in ga iyali in je in ga wato iyayena in kai musu ziyara bayan na kai musu ziyara muna nan a kwana tashi na kai wata uku hudu in kuma taso in shirya in zo kamin tafi tunda court sun sani ina sallaman su in ba su emailin din cewa zan wuce gida in kai ma iyali ziyara she su aje da sun aje kawai shikenan shin kama hanya na lokaci kaza ba ni nan in lokaci kaza ya kai su kuma email na gashi nan in ka dawo ana min barka da zuwa ga kuma kesin da aka samu zan ce maka na yi cases ya kai yanzu haka ina magana tamanin hausawa ne su kuma nan kwarai hausawa na niger na yi watan tafarta ma bahaushe na niger na yi watan tafarta ma watan mutumin najeriya Sannan kuma na yi ma watan yaran gana wanda yake a watan yaran zangon gana ne hausansu shine ganancin da ake faɗa don fa hausan da ake yi in ka zo gana ta watan babban birnin gana Ankara. Eh. In ka duba yanzu aka kaje ka duba encyclopedia saboda ci gabar Hausa gana ana da gananci. Shi yasa in mutumin Najeriya ya shigo gana so da yawa in ya gamu da yaran Ankara can Accra kenan yanda suke juya Hausan in ba kai da ka tashi kamar da mu muka zauna da su ba. Ba za ka gane ba. Za ka fahimci ko me suke nufi ba. to yanzu kana nuna akwai wanda suke shigowa kenan ba sa jin turanci har sai an nemi mutane ire-iren ku da suke eh, wannan aikin su yi musu tafinta eh akwai su da yawa yara da yawa sun biyo watan bakin ganga wanda suka biyo ta brazil suka shigo kwanakin bayan nan na yi ma an kira ni wanda na yi ma akan waya daga north dakota haka shi kuma aka rike shi na mai wannan tarjuman to na yaran annan da ina samu kai da kai amma kusan kamar ko yanzu hakan ka je kan yanar gizo watan fedra ina cikin hausa wanda yake ake kiran su zo su yi tafarta in an samu wani wanda yake wato akwai matsalan eh, harshe na fahimta aka ce sana'a goma maganin mai gasa haka za mu ce zai ɗanyi wahala a ce lamiu ne koma gida da zama saboda kamar yadda ka ce tun harko ba za ka baro talauci ka koma cikin talauci ba kana iya cewa ka gamsu da zamantakewa da kuma rayuwan eh, zama eh, rayuwa a nan eh, amurka musamman bin new york inda kake da zama eh to misali ka na ce na gamsu kuma na ce ban gamsu ba to me yasa dalilin da zan ce na gamsu ne yanzu haka maganar da muke da kai in ka zo fanan new york duk wani abincin da muke ce na afirka duka akwai su farko kenan su ake samar da shi to ana kawowa tun daga gane ne a sa cikin kwantena a kawo in kana neman ayaba za ka samu in kana neman dundu za ka samu in kana neman hura za ka samu kai daidai da kilishi za ka samu hura na gaskiya hura wallahi za ka samu huran da nono da komai daga new york yanzu haka in za a zo maryland so da yawa aboka da suke nan she su barin jibgo musu in zo musu da shi su sa a cikin firiji suna yi suna kun suna shasha kaɗan kaɗan sa nan za ka zo fa muna da sarkin musulmi muna da sarkin zango kai kabilu kabilu da muke da suruka muna da sarakunansu da yake muna zama ran sallah mu zo mu haɗu ga munan da yara shekaran da ya wuce wato mun kididdigar da buduri yaran mu musulmai mata buduri sun kai casa'in da yake kowane cikinsu idan an kama ta yanzu nan aka mata aure za ta zauna to kenan a unguwan da kuke kun yi wata ƙaramin ƙasar hausa kenan yawa domin duk kowane malamin hausa in ya taso wurinmu na yake zuwa ban usman ya zo babban malamin limami na kasar ghana ya zo wani lokaci mun samu wani babban malami kuma daga najeriya na watsan dan ɗahiru dr dahiru bauchi shi ma ya kawo mana ziyara lokacin maulidi ya zo ya maulidi tare da mu duk wani abin da ka sani na musulunci da ke kasan hausa duka in ka zo new york akwai shi da ka zo new york za ka zo ka iske mutum ya yi shiga ka gaba haushi kwata-kwata kuma kuna ta yadda al'amuran ba tare da wani tsangwama ba ba wani sangoma ba wani tashin hankali muna da wurin cin abincin da ake kiranta galgala muna da wurin cin abincin hajiya rama muna da kuma wurin cin abincin da ake kira gaskiya restaurant to ka gare gaskiya hausa ne kuma duka na hausawa ne duka hausawa ne duk wani abincin da kake so ka samu tuwo da miyan kuka ka samu tuwo da miyan taushe duk wani abincin da ka sani na gida duka suna nan birjit wannan ne yasa in muna nan sheka gama ba mu marmarin gida haka musamman abin da ya musamman abin da ya shafi abinci yawwa abin da ya shafi abinci za ka samu komai to mallaminu sai mu haƙura yau ma domin lokacin ya fara ɗaga mana hannu masu sare a tarbayi a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa yanzu amadin bakon namu muhammadu laminu ali dan asalin ghana mazauni new york sai hiro jojo ne daidai da ta sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa da A gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da sabon Nasiru Kainuwa jiya wanda ce ba sanya ranar komawa ne abin bukata ba. A'a, tabbatuwa samun zaman lafiya a yankin da 'yan gudun hijira suka baro da samar da ababen mura rayuwa a yankunan shine abin dubawa. Sai sakon Abdullahi Batura Bajuga da Muhammadu mai kayan miya Oji Kwatas waɗanda suka ce muna jajantawa gwamnatin ƙasar Italiya bisa girgizar ƙasa da ta auku a ƙasarsu wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar. To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry mun ji kaciya a daina amfani da karfin soji domin murkushe 'yan ta'addan kungiyar boko haram to ga tambaya don me kasar amurka take amfani da karfin soja wajen kai hare-hare a kasashen siriya da iraki da sauran kasashen gabas ta tsakiya wannan sako ya fito daga salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar plateau da balan vice direban tanka jos salam voa hausa hakika mu al'ummar karamar hukumar macina da ke jihar yobe bamida ce na zaben dan majalisar jiha da kuma dan majalisar tarayya ba ganin tun lokacin da muka zaɓe su suka tafi har ya zuwa yau ba su tsinana mana ayyukan ci gaba ba to dan majalisar mu na jiha da kuma na tarayya masu wakiltar karamar hukumar macina ku sani fa don tuwon gobe ake wanke tukunya haka zalika duk abin da kuka shuka shi za ku girba a zaben 2019 Allah ya kai mu wannan sako ya fito ne daga Amadu Abacha Macina jihar Yobe da ƙarshe sai sakon adam a adam gashuwa garkuwar matasan jihar yobe wanda ce gaskiya fara janye 'ya'ya mata da iyaye ke yi daga makaranta a jihar katsina sakamakon matsalar fyaɗe ba ita ce mafita ba illa ɗauki matakin daƙile annobar masu sauraro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya sanyin safiyar yau laraba girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta auka wa tsakiyar ƙasar italiya ta yi mugun barna a yankuna da suke kusa da inda ta faro har ta halaka mutane masu yawan gaske hukumar kula da lamura a ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta kiyasta karfin girgizar ya kai maki 6.2 a sikeli a girgizar ko ta auku ne a wani wuri mai tazarar kilomita 10 kudu maso gabashin gari da ake kiran nosia an ji motsin ƙasa a wurare masu nesa daga inda girgizar ta samo asali har a roma babban birnin ƙasar mutum ɗaya ya mutu wasu talatin kuma sun ji rauni sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a ƙasar thailand al'amarin ya auku ne jiya talata hukumomin ƙasar suka ce an ajiye motar ce a harabar wani otal da ke garin patani da ke gabar teku fashewar wato ta bata kofar shiga otel din da kuma gine-gine da suke kusa ciki har da wani wurin shakatawa na masu koyon waƙoƙi da kuma wurin wato tausar jiki masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan bayanan sakatare keri inda ya ce cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku A daidai wannan lokacin ga saƙon gaisuwa ga Reverend Father John Megap na St. Peter's Parish, Jihar Plateau, wanda ya ziyarce mu a nan ɗakin watsa labaranmu. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Aidan Otku. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.